Ayyukan manzanni Sura goma sha bakwai To, da Bulus da Sila suka bi ta Amphibolis da Amphalonia suka kai Thessalonica, inda akwai jama'ar Yahudawa, sai Bulus ya shiga wurinsu kamar yadda ya saba, a ranar hutu ta mako, guda uku a jere, yana muhawara da su daga cikin rubutacciyar maganar Allah. yana yi musu bayani yana kuma tabbatar musu cewa dole ne almasihu ya sha wahala ya kuma tashi daga matattu bulus ya kuma ce yesu nan da nake sanar muku shi ne almasihu sai waɗansu mutanen yahudawa da kuma helenawa masu bautar allah haɗe da manyan mata masu yawa sosai duk suka yarda da maganar bulus da Sila suka kuma haɗa kai da su, amma Yahudawa suka yi kishi sai suka tara waɗansu ’yan iska a kasuwa, da dukansu suka taru sai suka tada hankalin mutanen garin, suka ruga cikin gidan Yason suna neman Bulus da Sila domin su kawo su gaban jama'a, da ba su same su ba, sai suka jawo Yason da waɗansu masu bi, suka kai su har gaban masu shari'a suna ihu suna cewa, Mutanen nan da suke tada hankali a ko'ina a duniya, ga su sun zo har nan ma, har ma yason ya ba su masauki, dukansu kuwa suna karya dokokin Kaisar, suna cewa akwai wani sarki, wai sunansa Yesu. Da mutanen garin da shugabannin gari suka ji wannan sai hankalinsu ya tashi, ba su saki yason da sauransu ba, sai da suka karɓi kuɗin beli a hannunsu. Da dare ya yi, masu bi suka sallami Bulus da Sila su tafi Biriya, da suka kai can, suka shiga jama'ar Yahudawa. To, waɗannan Yahudawa sun fi na tasalonika hankali, domin sun karɓi maganar hannu biyu-biyu, suna ta bincike rubutacciyar maganar Allah kullum su gani ko abin da Bulus ya faɗa gaskiya ne, saboda haka da yawa daga cikin Yahudawa suka ba da gaskiya, har da waɗansu matan Helenawa masu matsayi da kuma mazan Helenawa da yawa, amma da Yahudawan da suke a Tessalonika suka ji cewa Bulus yana yin shelar kalmar Allah a Biriyama suka je suka zuga jama'a a can suna ta tada hankalinsu, nan da nan kuwa masu bi suka sa Bulus ya tafi bakin teku, amma Sila da Timoti suka tsaya tukuna a nan. Waɗanda suka yi wa Bulus rakiya kuwa suka kai shi har Atina, da za su dawo, sai Bulus ya ba su sako zuwa wurin Sila da Timoti, cewa su zo su same shi da sauri sai suka tafi. To, sa'an da Bulus yake jiran Sila da Timoti a Atina, ya yi bakin ciki kwarai da ya ga garin ya cika da gumaka, domin haka yaka ne muhawara a cikin majami'a da Yahudawa da waɗansu Helenawa masu yi wa Allah sujada. Kowace rana kuwa yakan yi muhawara da waɗanda yake samuwa a kasuwa, haka kuma waɗansu abikuriyawa da sitokiyawa masu ilimi suka yi muhawara da shi, waɗansunsu suka ce, Menene wannan mai surutu yake so ya ce? Waɗansu suka ce, Kamar mai yin wa'azin waɗansu alloli ne da bana nan ba. Sun faɗi haka, gama Bulus yana yin wa'azi. a kan Yesu da kuma tashinsa daga matattu, saboda haka suka kai shi tudun a rasa inda majalisarsu take karuwa suka ce masa, Ko za ka bayyana mana wannan sabuwar koyarwa da kake yi don ba mu taba jin irin waɗannan maganganu ba, muna so mu san abin da suke nufi. Duk Atinawa da bakin da suke zama a Atina kuwa sun fi su so su ji sabon abu su kuma yi magana a kai fiye da kome sai bulus ya tashi tsaye a gaban majalisar ya ce ku mutanen atina na lura cewa ku masu son bin addini ne sosai ta kowane gefe lokacin da nake zagawa cikin garin na duba abubuwan da kuke yi wa sujada na kuwa ga wani bagaden hadaya da rubutu a kansa mai cewa domin Allahn da ba a sani ba. To, shi wannan da kuke wa sujada da ba ku san shi ba, shi ne nake sanar muku. Allah nan da ya halice duniya da dukan abin da yake cikinta, shi ne Ubangijin sama da ƙasa, baya kuma zama a haikalin da mutum ya gina. Haka kuma baya neman taimako daga wurin mutum, baya bukatar wani abu, tun da yake shi ne yake ba dukan mutane rai da numfanshi. da dukan abubuwan da suke bukata, shi ne kuma ya halice dukan al'umma daga mutum guda, domin su zauna a dukan fuskar duniya, ya shirya iyakar lokacinsu da kuma wuraren da kowace al'umma za ta kasance. Allah ya yi haka domin su neme shi, ko watakila za su laluba su same shi, ko da yake bai nesa da mu ba. Ai, ta gare shi ne muke rayuwa, muke motsi. muka kuma kasance, yadda waɗansu mawakan kuma suka fada cewa, Hakika, mu ma zuriyarsa ce. To, da yake mu zuriyar Allah ne, ai, bai kamata mu yi tsammanin Allah yana kama da wata sifar zinariya, ko ta azurfa, ko ta dutse ba, wadda mutum ya ƙera da dabararsa. A da kan Allah ya kawar da fuska daga ayyukan jahilci. amma yanzu ya umarci dukan mutane a ko'ina su tuba, gama ya shirya rana da zai zo, ya yi wa duniya shari'a ta gaskiya ta wurin mutumin da ya zaba. Allah ya ba da tabbacin wannan ga dukan mutane ta wurin ta da mutumin nan daga matattu. Da suka ji maganar tashi daga matattu, sai waɗansu suka yi masa ba'a, amma waɗansu suka ce, muna so mu sake jin abin da za ka faɗa game da wannan magana. A nan ne Bulus ya rabu da su, amma waɗansu suka koma wajen Bulus, suka ba da gaskiya. A cikinsu akwai Dionysius ɗan majalisa da wata mace mai suna Damaris da waɗansu kuma tare da su.